قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون يا النبي محمد كتشيو ودنا مشركي حقيقة الله ينا أمرني دين عدلتي بايا أمرني دي الباشا كوم مونا أبو kuma ya yi umarni ku tsarkake ibada gaba ɗaya gare shi musamman ma a masallatai ku kira shi shi kaɗai kuna masu tsarkake biyayya gare shi kamar yadda ya halicce ku daga babu a farkon lamari haka zai mayar da ku a wani lokaci daban wanda yake da ikon farar da halittar ku to yana da ikon dawo da ku da tashin ku bayan mutuwa